don yunwa take ji matuƙa. Don haka ta bari sai cikin dare in ta tashi karatu ta yi sallar har da isha'i. Sai bakwai saura ta shigo cikin gidan da waya a kunnenta tana waya. Dad da ya riga ta dawowa ya shiga ɗakin Janna sai ya ga tana bacci. Don haka ya zauna a falo bayan ya ci abinci ya kunna news. Ɗaga masa hannu kawai ta yi lokacin da take cire takalminta da gyalenta. Wanda Rose ta ƙarasa kan kujerar da sauri ta haɗa da laptop ɗinta da ta karɓa. ida kawai ya bi ta da shi har ta shige ɗakin da duk yunwar da take ta kasa cin abincin ta yi. Wanka kawai ta yi ta yi sallah sai bacci. Ba ta tashi ba sai goma da rabi a lokacin Janna har ta ci abinci tana zaune da littafi tana karatu, wanda ya zamar mata ƙa'ida kafin ta kwanta. Janna, ya kike? Kin ci abinci? Sai ta kalle ta sheƙeƙe cikin tsananin mamakin kalaman da ta furta, wanda ta tabbata suɓutar kalami ne. Oh, please mom, Yaushe kika fara kulawa irin haka? Da ma dai karatu kika tambaya kamar yadda kika saba. Kawar da tambayar tayi ta hanyar komawa ta zauna a gefen dad tare da ɗaukar laptop wanda hakan ya ƙara baƙanta ransu matuƙa. Da sauri Jannat ta miƙe ta hanyar ɗakin ta dad ya kalle ta da takaici. Ya ɗauki wayarsa ya nufi nashi ɗakin. Tsayawa yi da aikin da take yi ta raka su da ido har suka shige sannan ta maida hankalinta kan aikinta tare da ajiyar zuciya mai ƙarfi. Najeriya a hankali ya sa gaban madubin da ke gaban shi ya ɗauko wani sassanyen turaren da tun kafin ya buɗe wani irin siritaccen ƙamshi yake tasowa daga cikin kwalbar, sai da ya kusan daƙiƙa talatin yana riƙe da kwalbar turaren yana shaƙa, idanunsa a lumshe. A rayuwarsa babu abin da ya fi so irin turaren aful, shi ya sa ko da ya je ƙasar Cairo Raka daɗi, babu tsarabar da ya yi wa kanshi sai kwalaben turaren. Bayan ya gama shaƙar ƙamshin Ba don ya ishe shi ba sai sai babu lokacin da zai ta shakar ƙamshin. Sakamakon fita shi da amininsa Ridwan da zai raka shi wurin budurwarsa. Ɗan ƙaramin tsaki ya ja tare da janye tare da janye ya rufe hannunsa ya zauna a kan saman madubin yana ƙarewa ƙawataccen ɗakin shi kallo. Kusan kimanin daƙiƙa bakwai ya ɗauke idanunsa tare da tare da jan tsaki mai sauti na rasa mai yaran nan Me ya sa yaran nan suka raina ni? Ya yi maganar tamkar wanda yake tambayar kanshi da tsabar takaici ƙarara a fuskar shi. A zafafe ya ba tare da ya ɗauki wayar shi ba da take kan gado ba. Zai fice. Sai dai kiran da ya shigo cikin wayar ya sanya shi dawowa da sauri ya ɗauki wayar domin ya manta da ita. A tunaninsa sa ne ya gaji da jiransa amma jin kiran wayar ya tabbatar masa da wannan natacciyar tsohuwar ce wacce ta ƙi mutuwa mu ci gumba. kamar yadda yake tsokanarta. Ya san uzurinta ne ya tashi ya sanya ta kira shi don haka ya ƙi ɗaukar wayar. Ya juya cikin ɗakin shi don ya rufe sashinsa ya fice ba tare da ta sani ba. Ballantana ta ɓata masa lokaci da surutunta na marasa kan gado. Lokaci guda ya ji ransa ya ɓaci a dalilin kiranta duk da cewar sashinta ya niyyar zuwa domin ya shuka wa yaran gidan rashin mutunci. Ɗan niyyar dukkaninsu sai ya yi musu wanka da ruwan sanyi, duk da irin hunturun da ake yi, amma da ya tuna ba kanwar Lasa ba ce domin za ta iya cewa a tarihin rayuwarsa bai taɓa ganin mace mafaɗaciya ba irin Hajiya Baba. In tana faɗa har wani girgiza take, kamanninta na canzawa, don haka ya fasa ɗaukar ya fasa ɗaukar motarsa ya fice cikin gidan cikin sanɗa ba tare da ya bari kowa ya gan shi ba. duk da cewar bai san ammi ɗin shi na tsaye a gefen windon ɗakinta tana kallon fitarsa. Duk da cewar ba za ta yi mishi magana ba, murmushi kawai ta yi tare da sakin labulen, tana girgiza kai don ta san dawan garin. Hajiya babu da take ta fama kiran Ajmal baya ɗauka tsaki ta ja ta janyo farin gilashin da ke cikin gidansa. Ta maƙala a 'yar takurarriyar fuskarta da ta fara nuna tsufa da manyanta. sai dai dole da take ciki ya hana bayyana hakan ƙarara. Danƙwal ɗanƙwal uba ja'iri wanda bai yi gadin abin kirki ba sai tsiya da muskilanci irin na wancan mara mutuncin uwar tasa mai kama da tsinke ana ba ta abinci amma babu amfani. Dama ina zai ɗaga wayata ya raina ni ba ni da amfani a gurinsa ke na halin kike ko na hal? Ta ja tsaki ta ɗora cikin ɗaga murya Ku yi ta sakawa kanku sunaye masu wahala da sunan wayewa. Ƙila sunan aljanu aka saka miki. Domin tun da uwata ta haife ni ban taɓa jin irin sunayen nan ba, ko a can karkarar mu Ta shi magana tare da ɗauko roban lakasera da take sha, sannan ta ɗauko ɓallin goron da ke kan gefen kujerar da take zaune. Ta gutsura tare da jefawa a bakinta. Hakan ya sa halin ta ji cikin ta ya yamutsa. Wani irin amai ta ji zai zo mata, Tun tana yarinya ta tsana sai dai babu yadda za ta yi domin ko da ta ƙaurace wa sashin kan dole ta dawo saboda ƙorafin da Hajiya Baba ta kai wa Dadi cewar yaran suna ƙyamarta. A dalilin haka Abi ya yi faɗa tamkar zai zane su, don haka ta kau da kanta tana jin wani irin amai na taso mata. Ba tare da Hajiya Baba ta damu ba, ta kau da kanta tana tauna goron, duk da cewa ta ga yadda take wani yatsuna, amma ta riga ta saba musamman Ajmal wanda ya sha amai a kan hakan, sai dai babu yadda za su yi da ita domin ta zame musu ciwon ido. Nan gani nan bari. Na'alin ta miƙe da sauri za ta bar ɗakin amma sai Hajiya Baba ta kiranta, tare da cewar iskancin ya tashi kenan. Ina kiransa ya ƙi ɗaukar wayata. Allah ya shigo da shi lafiya, zai same ni har cikin ɗakina. Ta ƙarashe maganar tare da jefa sauran ɓallin goron a bakinta, sai kuma ta kalli na halin da ke rike da murfin kofar falon. Za ta fice ba tare da ta ce mata ƙala ba. Cikin kufula ta ce, ke dalla ja'ira ki karɓi wayar nan ki kira mini ɗan banzan yaron nan ya siyo min madarar shanu. Yau ba ni da wanda zan shafara, kuma Fatima ba ta kawo mini ba. Ni dai yajiya Baba in dai ba za ki iya kiran sunana daidai ba, ki faɗi ainihin sunana. Haka kawai ki rinƙa ɓata mana suna. Ta bata amsa tare da jiyowa sakamakon da har ta saka ƙafarta a waje. Ungwanan, nace ungwanan, mutuniyar banza kawai. Ta ja numfashi tare da gyara zaninta sannan ta cigaba da cewa, Zagi, na kike, mara mutunci, ni zaki yi wa rashin mutunci kan na zagi wannan uwar taki mai baƙin hali. halin ta karɓi wayar cikin ƙunƙunin jin abinda ta ce. Daɗin abin, Ammi ba liability ba ce tana da abin yi, don haka rashin ta ba zai saka ya zama aibu ba. Kin san ko babu Abi za ta iya ɗaukar hidimar gidan nan har da ɗawainiyarki. Ta ce tare da ci gaba da ta Barewa ta yi gudu ɗanta ya yi rarrafe. Ai ma hali gado ne amma ba ki gado ɗana ba. Allah dai ya raba mu da gadon baƙin hali. Ki gaya mana magana son ranki. Mahaifinki zai dawo. Shiru ta ba tare da ta ƙara cewa komai ba ta miƙa mata wayar. Kin mika mini waya baki ce komai ba. Za ki fice, ga jarababbiya ta fara ko? To maza dawo ki zauna yau sai mahaifinki ya dawo. Sai na ga in shi ya ɗaure miki abin zama. Wayarsa a kashe yake. Tsaki ta tare da galla mata rara. Da fici-fici da idanunta da suke cike da rigimar tsufa. Babu komai tunda ba za ki yi mana ba, bari na kira uwarki. Da nan abin uwarki ta yi karatun boko kin ga ba za ki mini rashin mutunci ba. don ban yi boko ba sai na sanya ita ko mai aiki ta yi mini kiranta ta kira min mahaifinku. Da sauri na miƙe jin motar yaran gidan sun dawo daga Islamiyya ko banza ta huta da rigimarta na ɗan lokaci. Ta ƙarasa fushewa daidai lokacin da take faɗin tunda ba za ki kira mini shi ba ga sa'an dal ko dal yake kira mini shi. Ba ta san lokacin da ta bushe da dariya ba tana faɗin kya ji da shi fitinanniyar tsohuwa kawai. Baki iya faɗin suna ba ki yi ta ɓata ma mutane suna, kamar an ce dole ki dolen dole sai kin shiga zamani. Hajiya Baba ta ja tsaki cikin kufula ta fara ƙoƙarin miƙewa tana salati. Sai wani juyi take tamkar wacce za ta yi wani aiki. Kusan minti uku tana ƙoƙarin miƙewa saboda ƙiba da ya yi mata yawa, wanda kullum Abi yake mata magana a kan ta rage cin kayan da zai saka ta ƙiba. sakamakon ciwon jiki da take fama da shi, amma ta yi kunnen uwar shegu da shi sam bata da wani abinci sai waɗanda za su sanya ta kiba da maiko. Tun yana mata faɗa har ya gaji ya ƙyale ta. Gyara ɗaurin zaninta ta yi sannan ta shige ƙuryar da tana faɗan, bari na kira Musa mai gadi ya siyo mini, da alama faɗuma jikinta ya tsananta. London A yau safiyar Monday aka tashi ta hazo ya rufe gidaje. wanda sakamakon hakan ya ɗaga hankalin mam ƙwarai domin ta san ba ƙaramin ciwo Janna za ta yi ba. Duk kiran ɗumama ɗakin da room heater da ta yi, amma hakan bai yi wani tasiri ba. Janna kwance a kan makeken gadonta wanda ta koma can gefe ta rakuɓe cikin blanket. Gabaki ɗaya jikinta rawa yake. Haƙoranta sai haɗuwa suke yi tamkar za su fasa fatar bakinta. Hannunta mam ta janyo tare da ɗorawa a kan cinyarta lokaci guda hawaye suka wanke mata fuska. Ganin yadda take yi tamkar za ta fasa gadon ta shige. Ta miƙe tare da janyo ledar magani mai ɗauke da tambarin famasi. Ta ciro maganin da ta ba ta ba da jimawa ba. Ta ɗauki ruwa tare da hawa kan gadon. Please kar ki taɓa ni don Allah kar ki buɗe bargon nan. Sanyin nan ba zai bar ni ba domin kamar numfashi na zai ɗauke. Ta faɗa cikin rawar sanyi tare da ƙara ƙudindine jikinta a cikin bargon. Sannan ta riƙe shi sosai yadda ba za ta iya janyewa ba daga jikinta ba. Tsananin tausayin 'yar guda ta ya cika mata zuciya, miƙewa yi tare da jingina kanta da biro. Tabbas ya kamata na ɗau mataki a kan ciwon nan. Ba zan iya ganin 'yata a cikin wannan halin ba, haka zalika ba na jin zan iya komawa Najeriya. Ta ƙarashe maganar tare da sakin ajiyar zuciya mai ƙarfi. Dadi ya sallama ya shigo tare da dusar kan gadon da take kwance, ba tare da ya kalli inda take ba. Kan ya zauna tare da janyo ta ta kwanta a kan jikin shi, yana shafa kanta sai kawai ta fashe da kuka. Cikin muryar kuka ta ce da dadi, ta ja fasali tare da cewa sanyi nake ji. Ta ci gaba da kuka cikin muryar shagwaɓa shafa kanta ya yi. Ya ɗaga idanunsa ya kalli mom da ta yi kamar ba ta san da shigowarsa ba ya ce Janna za ta koma Najeriya zuwa gobe insha Allahu. Yau zan kammala mana biza, sai ki fara shiri. Ya karasa magana cikin ɗaga murya. Wani irin kallon hadarin kaji ta mishi tare da taku biyu ta isa gare shi. Idanunta cikin nasu ta fara magana. Ka san me kake faɗi Jabir? Ta kira sunan shi ba tare da shakku ba sannan ta ɗora da cewa umarni kake bani akan rayuwata kuma ‘yata da na haifa wacce bani da kamar ta. Dariyar takaici tayi tare da fara taku ta matsa nesa da shi ta tsaya. Idan har kana tunanin zan bi ka na koma gida tabbas ka yaudari kanka domin hakan ba zai taɓa faruwa ba don haka ka daina wannan mafarki domin ba zan koma ƙasar da za ta zamo maƙabarta a da a gare ni ba Halima ya kira sunanta cikin ɗaga murya tare da daka mata tsawa sannan ya ci gaba da cewa ba tare da ya bari ta furta komai ba ki sani daga yau ba zan ƙara lamuntar mugayen kalamai daga gare ki ba ya isa iya wanda kika gaya mini ina jin zuciyata za ta iya bugawa in har ban ɗauki mataki ba Ya dan jinkirta tare da rage murya ya kara matsawa gare ta, na gaji Halima. Ki sani ni mijinki ne uban ‘yarki, ina da ikon na baki umarni kuma ki bi, saboda duk matsayinki a na kike, dan haka ki iya kalaman ki kar ki yi da na sani. Wani banzan kallo ta yi mishi lokaci guda idanunta suka fara zubar hawaye. Yanzu in kake da bakin faɗa mini waɗannan kalaman bayan ka bata rawarka da tsalle? Na ce ba zan koma ba kuma ba zan bi umarninka ba. Da haka duk abin da za ka yi, ka yi ba ni da haufi a kansa. Girgiza kansa ya cikin takaici lokaci guda idanuna suka kaɗa tamkar garwashin wuta. Do you know that Janna is dealing with a mental disorder? And she is therapy secretly. Saboda duk rashin kulawarki. Idanunta ta zare tare da kallon shi cikin tsananin mamaki. What? Are you crazy? Ka san me kake faɗi? Janna ce a cikin wannan 'yan shekarun nata take shan waɗannan pills ɗin? Sai kuma ta girgiza kanta tana faɗin impossible. Ba zai yiwu ba. Saboda kin ba ta kulawar da kowace uwa take ba wa 'ya'yanta. San ba ta yi miki komai ba. Idan har ba za ki iya yafe mini laifin da na yi miki ba, to ki hukunta ni, iya ni ɗin kawai. Kuka ta sa sosai, Tana dukan shi tare da cin kwalashi, anya zan iya yafe maka injiniya, ka cutar da rayuwata. Sai kuma ta sake shi da koge zo bai yi ba ta kai mata mari. Ashe dama mahaukaciya ce ke ban sani ba? Kin san me kike son jawo ma kanki? Kin san irin side effect ɗin da suke da shi? Mommy ki ƙyale ne. Ni duk wannan abin bai dame ni ba. Ta ce tare da fuskiyar rigarta tana mata wani irin mugun kallo. Gaskiya ne, na san dukkan illolinsa. Ta ja numfashi tana kallon Dad cikin tsananin mamaki don ba ta taɓa tunanin ya san tana sha ba kuma bai taɓa nuna mata ba ko da wasa. Lallai yana matuƙar santa. Ina shan wannan maganin ne saboda depression da kuma damuwa. Sai na sha shi sannan nake samu in yi bacci. Ta farka cikin rashin shakku sai kuma ta ɗora da cewa na sani amma amfani nake da shi don na samu sauƙi da bacci. Sam ba na iya bacci da karatu, kuma kin takura mini da dole sai na yi karatu bayan kin kasa zama da ni. Ki ba ni farin cikin da zan iya mai da hankali na na yi karatu da shi. Sai ta ƙara shi magana cikin kuka sosai har tana shishshiƙa. Dad ne ya ɗora da cewa in har ba za ki bi umarnina ba, dole na ɗauki mataki domin ba zan yarda na zamo mijinta ce ba. Na kashe rayuwar 'yata ɗaya da Allah ya bani. ina ji ina gani. Ya ƙarashe cikin ɗaga murya. Dariya ta mai sauti sosai har ta fara hannu ta kamar ta kalle shi shegege duk da cewar ta yi matuƙar rasana da jin abin da take yi. Amma hakan bai sanya ta sauko daga dokin naƙin da ta hau ba. Sai dai ta ɗauko aniyar sai dai ta ɗauko aniyar ɗaukar likitar da za ta kula da ita har ta daina. Kallon shi ta cikin raini ta ce yanzu ka san da wannan? Yanzu ne ka san akwai matakin da za ka ɗauka? A Ai tuntuni kake jiran wannan lokacin da haka gara ka ɗauki kowane irin mataki kar ka damu da ni. Na shirya tsaf, dama wannan ranar nake jira. To masu sauraro a zamu dakata.